daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. قد استمتعت farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba ko a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da wannan safiyar ta Lahadi da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye. Da suka hada da shirin kun san bayan sa muna dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin da ya saba haska fitar da kan wani batu da dau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. baya ga hakan kuma akwai mu dauke da shirin na muryoyin masu saurare wanda kuka saba bayyana ra'ayoyinku amma kuma a ranar irin ta yau kuka isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki daga nan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali to waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. jagoran jin juhalar musulunci na iran ayatollah sayyid al ya bayyana cewa ba inda rundunar amurka ta taba shan fada zaman lafiya a duniya sannan kuma amurkar ya kamata ta wuce daga wannan yankin na gabas ta tsakiya yi zanga-zangar zago ranar na kaba a sassan duniya da dama domin goyon bayan al'ummar palestinu yemen ta sake harba makami mai linzami kan isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis Jagoran juyin jihar Musulunci na Iran Ayatollah Sayyid al-Hamenei ya tattaki kalaman shugaban Amurka Donald Trump na baya-bayan nan a ziyarar da kai a kasashen yankin Gulf na Farisa. Yana mai cewa kalaman abun kunya ne a gare shi da dukkan Amurkawa kuma bai cancanci amsa ba. Ayatollah Sayyid al-Hamenei ya bayyana haka ne lokacin da ya karbi bakuncin kungiyar masu bayar da ilimi daga sassan kasar. Ya karar cewa wasu kalaman na Trump ba su ma cancanci mayar da martani ba yana mai kiransu da cewa abin kunya ne ga shi kansa shugaban amurkar da kuma wulakanci ga al'ummar amurka kirarinsa na cewa yana son samar da zaman lafiya da tsaro zancen banza ne inda ya karar cewa amurka na wa gwamnatin sahiyoniya tantan na bamabamai tana jefa su kan yara asibitoci da gidajen jama'a a gaza labanan da kuma duk inda ta ga dama a yin rangadin da yake a kasashen yankin golf ne shugaban amurka donald trump ya yi jawabi da dama da ya suki iran a ziyar da ya kai kasar saudiya donald trump ya bayyana cewa shugabannin iran su mayar da hankali wajen wato su mayar da hankali wajen sace dukiyar al'ummarsu domin tallafawa ayyukan ta'addanci da zubar da jini a kasashen waje bayan kuma hakan ya bayyana a kasar qatar cewa amurka da iran na daf da kulla yarjejeniyar nukiliya kafin ya buƙaci iraniyawa da su tashi kan wannan batu in ba haka ba wani mummunan abu zai faru kalaman da jagoran junju halin musulunci na iran din da kuma shugaban kasar ta iran suka yi fatali da su iran ta yi kakkausan suka game da hararin da isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan kasar yamani ta mai danganta su da babban laifin yaƙi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa hararin da gwamnatin isra'ila ke kaiwa kan ababen more rayuwa na tattalin arzikin kasar yemen da kuma cibiyoyin jama'a sun zama laifin na yaƙi da cin zarafin bil'adama a cikin wata sanarwa da ya fitar a wannan asabar ismail baga ya yi kakkausar suka kan hararen da gwamnatin isra'ila ke kaiwa kan manyan tashoshin jiragen ruwa na kasar yemen ya karar cewa hararen da aka kai kan tashar jiragen ruwa ta hodaida ras isa da kuma salif na kasar yemen ya zama babban cin zarafi ga dokokin kasa da kasa da kuma tsarin majalisar ɗinkin duniya Mr. Bagai ya kara da cewa gwamnatin Isra'ila tana kai irin waɗannan hare-hare ne a duk lokacin da al'ummar ƙasar Yemen ke fama da matsanancin hali na jin kai. Kakakin ya ji da cewa Amurka da Burtaniya da wasu ƙasashen yammacin duniya suna da hannu a ci gaba da aikata laifuka laifukan da gwamnatin Isra'ila ke yi a Gaza da kuma ta'addancin da take yi kan ƙasashen musulmi a yankin. Ya ji da cewa goyon bayan da ƙasashen yammacin duniya ke baiwa Isra'ila ya kara baiwa gwamnatin isra'ila karfin gwiwa wajen aiwatar da hararen wuce gona da iri da kisan kiyashin da take yi wa mata da kananan yara na falastinawa waɗanda ba su ji ba su gani ba waɗanda kuma ba su da kariya kuma a halin yanzu ga al'ummar yemen da ake zalunta jami'in na iran ya kuma soki gwamnatin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da yin shiru akan hararen da gwamnatin isra'ila ya kara da cewa dole ne al'ummar musulmi su tashi tsaye wajen yaƙar zaluncin da gwamnatin ke yi an gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar palestino a sassa daban-daban na duniya a yayin zagawar cika shekaru 77 da ranar naƙaba wato naƙaba cewa da masifa a faransa da ingila duk an gudanar da wannan zanga-zanga a wasu sassan kasashen a cikin jerin gwanan an daga allunan da ke dauke da sakonni irin su palestino za ta rayu ko dakatar da kisan kiyashi a gaza Nakaba ba wani lamari ne da ya faru a baya ba yana ci gaba da faruwa ta hanyar korar jama'a da amfani da bumabumai kan al'ummar kasar inji masu shida zanga-zangar. Masu zanga-zangar dai sun yi Allah wadai da taɓarɓarewar al'amuran jin kai a zirin Gaza tun bayan barkewar yakin kisan kiyashin da Isra'ila ta kaddamar a watan Oktoban shekarar 2023 bayan harin bazata na ƙungiyar Hamas. masu zanga-zangar da ke dauke da tutocin palestino a paris sun zargi hukumomin faransa da yin haɗin gwiwa da isra'ila ta hanyar yin gum da bakinsu a zirin gaza tun daga ranar 18 ga watan maris ɗin shekarar nan lokacin da gwamnatin sahariya ta ci gaba da kai hare-hare tare da karya yarjejeniyar ta buɗe wuta da hamas da ta fara aiki a ranar 19 ga watan janairu an kashe falastinawa sama da dubu uku lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu a gaza tun farkon yakin zuwa akalla mutum dubu hamsin da uku da biyu da biyu galibi mata da ƙananan yara sannan fiye da mutane dubu ɗari da ashirin ɗari shida da saba'in da uku kuma sun jikata. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Kasar Faransa ta mika iko na sansanin soji na Contre Amiral Prote ga kasar Senegal wanda shine sansanin soja na uku da aka mika wa kasar a bana. a mika sauran sansanonin biyu da suka hada da marechal de sanit exuberi ne a watan maris din da ya gabata kuma dukkan sansanonin na da mazauni ne a dakar babban birnin kasar ta senegal wata sanarwa da ofishin jakadancin faransa ya fitar ta ce an tsara mika dukkan waɗannan wasu sansanonin da je ƙarshen ikon faransa a senegal a bana biyu bayan yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka yi a ranar 31 ga watan Disamba na shekarar 2024 shugaban Senegal Basiru Indio Fahi ya sanar da a jawabinsa na sabuwar shekara cewa za a buƙaci dakarun Faransa su fara janyewa da ƙasar a bana a shekarun baya bayan nan dai ƙasashen Afirka sun yi ta kira da janye dakarun Faransa da ƙasashen su shi ma a jawabinsa na sabuwar shekara shugaban Afirka ko kuma Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya gabatar da shirin ficewar dakarun Faransa da ƙasarsa. na dama kasashen mali burkina faso da kuma nijar suka raba gari da kasar ta faransa tare da janye alakar soji a tsakaninsu sai kuma kasar chadi wacce ta bi sahu a bayansu wani makami mai lizami da aka harba da kasar yemen ya fada a yankunan falastinawa da aka mame yemen ta jima da take kai har-hare kan isra'ila a matsayin nuna goyon baya ga al'ummar gaza da ke fuskantar mamaya da ukuba da kisan kare dangi daga isra'ila a cikin bayanin da ya yi bayan harin babban jami'in gwagwarmar ansarula ta kasar yemen nasir addin amir ya yi ishara da yadda gwamnatin isra'ila ta yi watsi da kiran da kasashen larabawa suka yi na neman zaman lafiya ya kuma shaida da cewa hararen da ke faruwa a yankunan da aka mamaye shine yare ɗaya tilo da gwamnatin isra'ila ke fahimta hararen neman sun yi matukar tasiri wajen durƙusar da tattalin arzikin isra'ila baya ga haifar da tsada sosai ga wasu kayayyaki a isra'ila yayin da a ɗaya ɓangaren kuma wasu hararen kan tsadar wato kan tsayar da al'amura wato wasu hararen kan sayar da tsayar da al'amura a filin jirgin sama na Ben mafi mahimmanci ga Isra'ila a martanin da ta mayar tar Aviv ta ƙara zazzafa hararen wuce gona da iri kan ƙasar Yemen sai dai kuma dakarun na yamen din sun lashe takobin ci gaba da kai harare ba tare da kakautawa ba muddin gwamnatin kasar ta ci gaba da gudanar da ayyukan ta na kisan kiyashi da kuma ƙara tsananta hararen da take kaiwa a zirin Gaza. To jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tumar da masu sauraron ba da gamshin labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu tashi ya shirya akwai shirin na ko kun san sai duniyar mu a yau sai muririn ku masu saurare kafin daga bisani mu da shirin na tarbiyyar iyali a sha sauraro lafiya. Ko kun san. Bismillah Rahman Rahim masu sauraro yau Lahadi 28 ga watan Ordibehesh shekara ta 1404 hijira shamsiyya wanda ya daidai da 20 ga watan Zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 19 ga watan Mayun shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 700 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan urdubahesh shekara ta 439 hijira Shamsiyya aka haifi giyathuddin abul fatahi umar dan ibrahim khayyam nishaburi wanda aka fi sa da umar khayyam a garin nishabur da ke arewa maso gabacin ƙasar iran umar khayyam dai babban malamin ilimin lissafi falsafa addini da kuma likitanci ne a zamaninsa yana daga cikin fitattun malaman zamanin zamaninsa wa'anda ake ji da su ya kuma fara karatu a mahaifarsa nishabur bayan samun ilimi a fannonin ilimi da dama umar khayyam ya zama fitaccen malami a ilimin adabin farisanci da tsara kasidu masu ƙayatarwa a cikin harshen sannan yana aiki da ilmomi da ya samu a ɓangaren taurari da likitanci da sauransu halin yanzu a nan iran da umar khayyam yana daga cikin manya-manyan malaman ilimin sanin harshen farisanci da ya taimaka wajen bunƙasa wannan harshen khayyam ya rasu a shekara ta 518 hijira kamariya kuma kabarinsa yana cikin garin nishabur da ke arewa maso gabacin ƙasar iran a halin yanzu a nan iran da rana 28 ga watan ordibahesh rana ce ta girmama wannan masani ɗan ƙasar iran. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 221 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayu shekara ta 1804 miladiya majalisar dokokin ƙasar faransa ta gudanar da zaɓe inda ta amince da napoleon bonaparte ya zama shugaban wannan ƙasar don haka bayan shekaru goma sha biyar da juyin juya halin faransa tsarin sarauta ya sake dawowa ƙasar faransa sai dai bayan ya yi shekaru goma yana mulkin ƙasar faransa kuma bayan yakin da ya shiga tare da kasashen turai a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 1814 bayan da aka sami nasara a kansa an tilastawa na polio gudun hijira an tilastawa na napoleon gudun hijira a wani tsibiri a kasashen turai da haka kuma aka kawo ƙarshen mulkinsa na kama karya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 195 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan Mayan shekara ta 1830 miladiya sojojin kasar faransa suka fara mamayar kasar algeria shugaban kasar faransa na lokacin charles na goma ya bayyana dalilan mamayar kasar algeria a lokacin kan cewa gwamnatin kasar algeria ta kasa biyan basussukan da kasar faransa ke binta har na tsawon shekaru uku kuma kudaden sun kai frank miliyan bakwai don haka shugaban kasar faransa na lokacin ya shelanta kasar algeria a matsayin barazana ga kasar faransa sai dai mutanen kasar algeria sun tashi don kare kasarsu daga mamayar kasar faransa sannan har bayan mamayar kasar mutanen kasar algeria sun ci gaba da yakar samuwar sojojin faransa a kasar algeria daga cikin waɗanda suka jagoranci mutanen kasar algeria wajen korar sojojin faransa a algeria dai sun hada da abdulkadir aljazairi wanda ya fafata da su na shekaru masu yawa bayan mamayar kasar algeria dai faransa ta yi wa kasar mulkin mallaka har na shekaru 130 a cikin wannan lokacin ne suka sace arzikin kasar ta algeria musamman ma'adinai sannan suka kashe mutane da dama da ƙarshe dai mutanen ƙasar algeria sun ƙara tashi har sai da suka kori sojojin faransa daga ƙasarsu a shekarar 1962 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan mayan shekara 1974 miladiya kasar india ta gwada makaminta na nukiliya a karon farko a hamadar rajasthan da ke kan iyaka da kasar da kasar pakistan sannan bayan wasu shekaru 24 wato a shekarar 1998 kasar india ta sake gwada wasu makaman nukiliya har guda biyar da haka kuma kasar india ta zama kasa ta shida a duniya wacce ta mallaki makaman nukiliya har ila yau bayan wasu shekaru kasar pakistan ma ta gwada nata makaman nukiliya wanda ya da ita ma cikin kasashe masu karfin makaman nukiliya a yankin asiya da kuma duniya wannan kuma ya tabbatar da cewa matukar manya-manyan kasashen duniya wanda suka hada da amurka rasha china faransa da kuma ingila ba su wargaza makamansu na nukiliya ba to kuwa sauran kasashen duniya za su ci gaba da neman mallakar wannan makamin duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba muku batutuwa. da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ya haɗa da wannan yanki na yammacin asiya a yau za mu yi magana ne a kan saɓanin da ake riya cewa da akwai shi a tsakanin shugaban ƙasar amurka donald trump da kuma firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da fatan za ku kasance da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanayin da ake ciki a yanzu a duniya ba zai bai wa amurka damar ta ci gaba da yin abin da ta ga dama a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba ita kaɗai dalili kuwa shine abin da yake faruwa a gabashin turai da rasha ta dagula masa lissafi hakanan kuma yadda kasar china take faɗaɗa ikonta da tasirinta a sassa mabambanta na duniya dukkanin waɗannan dalilan suna nuni da cewa lokacin da amurka take cin karanta babu babbaka a duniya yana zuwa ƙarshe abu ne mai yiwuwa wasu manazarta su gina ra'ayinsu akan cewa abin da yake faruwa tsakanin donald trump da netanyahu sabani ne da zai rage girman alaka tsakanin kasashen biyu kuma zai samar da rashin daidaito a fagen alakar tasu a cikin wannan yanki na yammacin asiya Da wasu masharhantan kuwa suna ɗaukar cewa sabanin da yake faruwa sakamako ne na rauni da gajiyawar ƙungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyuniya a can amurkan wajen jawo hankalin gwamnatin amurkan ta yi abin da 'yan sahiyoniyar suke so a bisa yadda siyasa amurka ta rika tafiya a ƙarƙashin gwamnatocin baya ta rika kare manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma a lokaci ɗaya tana cutar da tata manufar kamar yadda masu wannan ra'ayin suke faɗa sai dai kuma a fili yake ba a kowane lokaci ne manufofin bangarori biyu musamman kasashe yake zama daidai wa daida ba ana samun saɓani a nan da can idan aka yi nazarin abin da ya faru a fagen siyasar ƙasa da ƙasa bayan yakin cacar baki wato lokacin da tare tarayyar soviet ta rushe za mu fahimci yadda haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi amfani da yadda amurkan ta mamaye fagen siyasa na wasu shekaru domin ta amfana da ƙarfin soja da amurkan take da shi da fifiko da tasiri a duniya ta yi abin da take so a kan falasinawa duk kuma ƙoƙarin da ta yi bai wuce na tsoratar da makwabtanta ba akan cewa fa ita tana da ƙarfin soja da ya fi na kowa a lokaci ɗaya wannan amfani da ƙarfin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi yana taka rawa wajen korar wasu ƙasashen yankin zuwa ga aljihun amurka da rungumarta ƙungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya sun fahimci cewa saboda amurka ta ma mai fagen siyasar ƙasa da ƙasa to da akwai dama mai girma a gaban haramtacce ƙasar isra'ila ta shimfiɗa ikonta a cikin wannan yanki da yammacin asiya a dalilin haka lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ilan take amfani da ƙarfi a cikin wannan yankin to a lokaci ɗaya kuma tana kara manufofin ita kanta amurkan ne sakamakon hakan shine cewa faɗi tashin da ake fuskanta tsakanin trump da netanyahu wani abu ne da ya bujiro ba shine tushe ba a cikin wato tarihin alaƙa tsakanin amurkan da kuma haramtacciyar ƙasar ta yahudawa kuma shi ma yana da manufa amurka kamar yadda aka santa tun da ta shiga wato shugular haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan ƙirƙirar wannan ƙasar da birtaniya ta yi ta zama wa makarbiya akan dukkanin laifukan da ta aikata a fagen soja siyasa diplomasiya duk tana ba da kariya da taimako har ta kai wasu masharhanta suna ɗaukar cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce take juya shugabannin amurka suna yi mata abin da take so a bisa wannan dalilin ne masu wannan ra'ayin suke ganin cewa da wuya a iya raba tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka duk da cewa manufofinsu suna iya raba hannun riga a wasu lokutan amma da wuya ya zamanto ƙawancensu ya rabu abinda hakan yake nufi shine cewa saɓanin da ake gani na zahiri a tsakaninsu bai wuce na hanyoyin da ya kamata a yi amfani da su ba domin cimma manufofin da aka shimfiɗa wacce kuma suka yi tarayya a kanta. manufar da haramtaccen ƙasar isra'ila take da ita ita ce hannunta ya zama shine a saman kowace ƙasa daga cikin ƙasashen wannan yankin na yammacin asiya ita kuwa wannan manufar a ƙashin kanta ba ta cin karo da mahangar amurka domin za ta zama wa amurka tamkar wani kare ne mai haushi a kan ƙasashen wannan yanki ba a baya ba balle kuma a wannan lokacin mahangar amurka a kan abin da take sanya faru a gaza da kuma gwamnatin kwarekwarar falasinawa a ramallah ba ta da wani bambanci da abin da shine haramtacciyar kasar isra'ila take so hakanan kuma abubuwan da suke son faruwa a cikin ƙasashen labanan da Siriya, a ƙarƙashin manufar kafa faɗar isra'ila dukkanin matakan da donald trump ya ɗauka da a zahiri sun ɗauki salon cin karo da na baya manufarsu ta ƙashe ita ce ba su ci karo da manufofi na haramtaccen ƙasar isra'ila ba misali a zahiri Gina wa saudiya cibiyar makamashin nukiliya na sulhu ba tare da an kulle yarjejeniya tsakaninta da haramtacciyar kasar yahuda ba a baya sharaɗin yin hakan an ɗan farashi ne da kulla alaƙar diflomasiya tsakanin saudiya da kuma tel aviv a yayin ziyarar donald trump ya kai zuwa ƙasashen larabawa musamman saudiya qatar da kuma haɗaɗɗe daular larabawa bai ji wata magana mai ƙarfi akan batun gaza ba da halin da Falasinawa suke ciki maganar da aka yi masa bata wuce raɗa ƙasa-ƙasa ba abin da ya ji shine ma roƙonsa ake yi da ya bari a shigar da kayan agaji ba tare da an ƙasƙantar da yaho ba trump ya yi nasara mai girma a ziyararsa zuwa yankin tekun fasha ta hanyar raba alaƙa take tsakanin batutuwa masu yawa ya iya samun kuɗaɗe malala gashin tinkiya daga kasashen larabawan da ya ziyarta har da jirgin sama aka bashi wanda gwamnatin amurka kanta tiketin raddudin sai wa shugaban ƙasar amurka irinsa batun cirewa siriya takunkumi da ake magana a kai ba kamai ba ne sai wani hoton da ake son tallata wa duniya da nuna mata cewa larabawan da trump din ya ziyarce su sun shawo kansa ya yi haka alhali hakikanin takunkumin da ƙaƙaba wa siriya wanda ake kira da dokar sarki majalisar amurka ce ta congress ta kakaba shi ita ce ko kadai za ta iya warware shi sakamakon farko na ziyarar donald trump shine ya samu kuɗi dala tiriliyan da larabawan za su zuba jari a amurka sannan kuma ya koma da kyautar jirgin sama wanda kudinsa shine dala miliyan 400 hakanan kuma ya samu kasashen larabawan sun yi sahu a bayansa za su mayar da amurkan ta ci gaba da zama ita ce hannunta a sama bayan wato kawarta ko kuma wato wata amfani da ita a nan yankin yammacin asiya wato haramtacciyar kasar isra'ila a dalilin haka abin da ake kallo a matsayin saɓani a tsakanin trump da na netanyahu na zahiri irin saɓanin da yake a tsakanin 'yan fashi ne akan hanyar da ya kamata su yi amfani da ita wajen yin sata. ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya to da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai assalamu alaikum wa rahmatullah a sashen hausa na muryar musulunci ta iran barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya farko sunana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ma'abota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim lara gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa idan na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magaran akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida wannan ta da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina mika sabon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi suna na biranen fulani yayari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya Dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komini ta takwar ka birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. amar dan kana gaida iyalin gidanka baki dai amar dan alkasan babali miliki agaris na gaida ashatu konsayar da ke birnin agaris akwai asaman mambala agaris akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga yahuza mai kalanda da ke can garin antu cikin kasar mai ne mashi barka da waya sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabunin sado ta birnin ilis akwai eh, akwai aboki na muhammad dan balibiri ya mai nijar akwai tsobaka tso mai albarka akwai rahmatu isaka birnin yamai akwai adaji amman tari ya mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan gudu Kabiru birnin Maradi akwai Hajir Bili mala Adam sarkin aiki na ƙasa akwai Samun Haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Adam harka ta sa akwai Ibrahim Shushan dan garin Kasige akwai Abdullahi Tiri yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar Maradi akwai Ibrahim Shushan dan garin Kasige Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja, mun ba mu da mutasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar Afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma da muna musu fasa alkhairi. Duk wanda Allah ya hukunci ji wannan murya idan abubuwar ma ina mai fata alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fata alkhairi daga Ibrahim Yawanci a garin Mai Godi a Kimba jihar Niger masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin koshin lafiya allah bamu zaman lafiya a mu na afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazanku da matanku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana da wani daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko'ina musamman idan na ɗauka daga nan niyami akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu dan bari bari akwai ahmadu isa akwai alhaji amman tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wanda wani bai na musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya da kuma eh, lawa alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas yana fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sashen hausa da O.H. assalamu alaikum taharar mun musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe-gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba dimu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte sunusu madatte ina ga gaida rahamatu isaka wanda take yame. ina gada saminu dan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai eh, dan kabu kabu isiyaku shi ma bakin tashar da magaran akwai eh, laura kasai kin ga takowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai dima man bande akwai malam kabiru wanda yake nan magarya akwai Eh, hamisu mai dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu kwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada mana marice lafiya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya. Ina maka fatan alkhairi Hassan Barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado Iran.

Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda Cinwasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai taso ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda Cinwasu ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai isa mai dala bushiri akwai mamman lawali Ali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu sashen Hausa na gidan Radio Iran. Ga wani kuna tare da Umaru Musa daga mai mamba da masu kira da saurari yankin mai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, usman dan bari bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagube muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lafiya alhaji bawa ba'ari da fata ana lafiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lafiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye juma'a lafiya oh, masha Allah da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana maricin lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya juma'a Allah ya gwada mana maricin ta lafiya a radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaban na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasin babanmu limam ahar akwai alkasim can ma agadas amurzo maradi akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na ƙasa akwai malam ibrahim kwankwaron dam akwai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankwala magatakarda dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsohon mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shawarai na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da raka kabiru sule mamman dozuman Taxi, moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba akwai kanina can karami mai aski dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa tabbatu da hin ce muku ba weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sare Malam Sule Malam Fal daga jihar da Magaram amma a yanzu ina nan Niamey ma'aikaci a Radio Savar FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tar da biyar da dugu takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fatan alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah su subhanahu alatu, tutal mulki man tasha da ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ya mu dama ta mu gaida yan uwa da amina arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadin Afirka gabaki da shirye na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Nijar baki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan doso yan agadas yan difa kai da sauran duk wata jaha da ke fadin kasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shishina ta musamman a karshen wannan mako yallan malam sila malam falal hajja fatima da barira gamba mamar abba kon sila zina malam sila dahara malam sila rakiya malam sila sanusi malam sila umar malam sila bashariya malam sila Ula malam sila musubawa malam sila abdulaziz malam sila nasir malam sila sanusi malam sila abba malam sila Abana malam sila da dukkanin family malam sila dahara malam sila rakiya malam sila zina malam sila fatan alkhairi zuwa gare su Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku da haka fatan kwana lafiya. Ina ma kowa da kwa fatan alkhairi fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Da farko yana ga da Sanusi Madatai, Isu Madatai, Dozman Taksimoto, Mari Kuran Daga, Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, Isu Mai Gyaran Waya, akwai eh, Mamman Sani Dauda Cinwanza, akwai Mamman Sani Umaru da sauran 'yan uwa da amana arziki mana ma kowa da kwa fatan alkhairi fatan fatan kwana lafiya. Da magana Malam Bashir Babban Tasha Layin Difa da Magaram. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci musulunci ta hera a farko dai suna na Abdullahi laro mai ganin mutuncin na daga dan Malam Jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi zuma a cikin koshin lafiya kai malam muntari magini garin dangwani na mishi fata na alkhairi Sokoto babban birnin Agadas ina maka na alkhairi da fatan an yi sallah juma'a cikin ƙoshin lafiya ko a da zina tun daga nan birnin Arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta wai malama Nafisa nan babban birnin Abuja jinjina ta musamman sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana samun suke dan mutan limanci barbar jamhuriyar Jihar shiri na ƙarshen mako na gashe-gashe na gaida yan uwa da abokan arziki to matakin warko da ya san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki daya zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu da bala marafa a tsibirin gobir ta maradi ina gaida su san ɗan jaja alheri allah kai maka iliya mai kaci da shayi ibrahim yanki wula a nan garin mai godaya malam alban kula kabiru makaranta bala abba ibrahim shawar da garin kasagi garin kaya dan walhu murtala mai gini abdullahi yalo tele mai garin mutuncin mayar ke dan malam eh, sai eh, domin gazo da tare zuwa gare ka alayyu umar gago eh, a wajen tashirai kenan da alayyu sabiu kalla taransa alayyu sani gonda alayyu sani sunan sale adamasa dan kwaini da <clears throat> alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jami'ar ina gaida kowa musamman alayyi Gago da eh, alayyi sauran zamar baki daya irin su alasani atiya irin su alaimun tarabuwa ta ina gaida su eh, dun gaisuwa da wata alayhi zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an kasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dun gaisuwa da rai da hajiya rahina da ramata isaka da kabiru makarantar malabar rawar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara albarka radio tehran ina gaida kowa da kowa shirin na ƙarshen mako a gaida kowa da kowa To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. tarbiyyar iyali Mistararo, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da warhaka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata. wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya samu al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imam ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na binin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV inda muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam da ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to doli wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba, tambaya: shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko ga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masu raro ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin albeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya